a wannan yankin wanda yana da wasu tarurrukan ma da ya kamata ya zama kasashen a wasu ƙasashe, irin su gane amma cikin ikon Allah suka jinkirta ya zo don ya halarci wannan majalisi mai albarka. A mu saurara wannan sa'a amansa ba a wannan gari na Maraban Jos inda muka samu babban shehin malami jagora babban limami a Sheikh Imam Junaid abubakar daga birnin bauchi wanda da yawa mutane na jin labarinsa ko suna ganinsa a social media wasu gan shi a tv wasu gan shi a facebook wasu a whatsapp wasu kuma su ji sauti a audio wasu dai kowa da yadda yake ji da yadda yake gani amma yau allah maɗaukakin sarki ya kawo yau za mu saurari karatu daga wajensa ido da ido ga mu gashi muna sha numfashi a tare wannan ba ƙaramar sa'a ba ce ba mu sani ba ko Allah zai sake maimaita mana irin wannan kowa ya san a dai wannan iskar yanzu da take kaɗawa na wannan zamanin to suna daga cikin ko yana daga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ambatansu ya ɗaukaka lamarinsu kuma Allah ya ba su harshe na isar da saƙon manzan Allah ga masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kowa na kowa son ya gansu kowa na son ya saurari kalamai daga wajensu saboda irin yadda suke warware zare da ababen dattin kuma su zo su zuba maka wasu gwalagwalai a cikin hanyar tafiyar da zai isar da kai zuwa ga alhadar muhammadiyya saboda haka kowa ya kamata ya saurara ya natsu ni dama na ce ba zan miƙa lasifikan nan zuwa gare shi ba matukan akwai wani sauran sauti da ake ji nan da can ana surutu ana hayaniya bai cancanci ya karɓi lasifika irin wannan lokacin ba bai kamata ba amma yanzu tun da an samu natsuwa a ba da dama ya gabatar mana da majalisi idan ya gabatar mana da majalisi abin da nake so mu sani shine zai gabatar da majalisi mu nuna ladabinmu mu nuna koyarwanmu na sufaye da aka nuna mana idan ya zo ya gama in an buɗa masa an ce nan hanyar zai tafi ya wuce ya tafi har zuwa inda zai hau motarsa ba tare da wani ya taɓi rigansa ba wannan shine ladabi Allah ya ji kan ɗaya daga cikin shehinanmu ba zan faɗi sunansa ba babban waliyin Allah ne da ya je wata rana wani tafiya irin waliyan nan ne masu zafi kowa ya san shi da zan faɗa nan da ya je aka ture shi ya zo wani taro a zariya ya nan tangal ya ƙara kai ƙarshe wai ga yace Allah ya isa wallahi tallahi wallahi ƙarshe wai ga ce kai dide dai Allah ya isa wallahi saboda abu ya ishe shi ga shi ya manyanta ga shekaru ga abun nan don Allah don Allah kar a zo wajen neman albarka kuma a rasa dan wanda ake da shin ya zama ya tuntsire ya zubi kaga wanda shehi ko a zuciyar ya ce wai Allah ya isa ai kaga ba abin nan bane ka san kuma akwai wani shehi shi kuma wajen turere ne nan eh saboda haka nan mu yi kokari mu natsu mu abubuwan da ya dace na ladabi na biyayya saboda mu mun koya wajen malamanmu da iyayenmu Allah ya saka ma Sheikh Imam da alkhairi da ya taso tun daga Bauchi da 'yan rakiyansa a Malam Sayyidi Aliyu da ɗaya daga cikin ƴan uwanmu daga Zaria shi ma malam maulud jika ne ga sheik abdulkadir zaria wanda duka ne suka yi sheik rabiu imam na barakallahu duka allah ya saka musu da mafificin alkhairi yanzu zan mika wannan abin jawabi zuwa ga maulana sheik imam junaid wanda al'ismu alal musamma kowa aka faɗi junaidu a tafiyan sufaye ya san waye imamu junaid yau mu da ba mu ga wancan ba sai a littafi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 wasalatu wasalamu ala sayyidina rasulillahil amin sayyidil awwalin wal akhirin wal imamil muttaqin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babban malamina kuma abokina a uh, الدكتور Sheikh Hamza a Sudani ya yi ta bani dariya ina zaune irin yadda yake kera kalmomi da lafuza da harufa domin ya yabi wanda bai kai gurin da ake hambata ya kai din ba Allah mun tuba duk abubuwan da ya faɗa ya faɗa ne a kansa wallahi malami ne da ma'anan kalima mutawadi'i zahidi mai soyayyen bayan Allah Allah ya saka masa da alkhairi tare da imam rabi'u a wanda alhamdulillahi yau Allah ya fara haɗa ni da shi amma na ga aza'im na himma maɗaukakiya a tattare da shi tunda na je zawuya na ga masallaci santa wanda alhamdulillahi duk mumini zai ji farin ciki gidan ya ga wannan waje imam Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana tare da ɗan uwana mai yaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai yaban maulana shek abul fathi lairawawi shi ma gashi nan muna tare da sauran manya-manyan malamai Allah ya saka ma kowa da alkhairi kuma Allah ya haɗa mu a gaban manzan Allah akwai wanda da dama manyan malamai ne ban san sunan su ba wasu kuma na shafa ina neman a yi min guzuri a yi mana afuwa alhamdulillah rabbil alamin wannan haduwan yana fassara wato abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi masahabbansa ya tambayi sahabbansa ya ce kun san imanin da ya fi kowane imani ban mamaki idan kun sani ku bani amsa sai sahabban manzan Allah suka ce imanul mala'ikati ya rasulallah imanin mala'iku ya fi kowane imani ban mamaki sai manzon Allah ya ce hum inda rabbihim wali lima la yu'minun su sukan kan kullun suna gurin Allah yusabbihuna al-laila wannan nahara la yaftarun ai ko da yaushe ba ba abin da zai sa a ce imamun su ba mai ban mamaki ba sai sahabbai suka ce imanul anbiya ya rasulullah imanin annabawa yafi kowanne ban mamaki annabi sai ya ce yuha ilaihim wa lima la yu'minun ana musu wahayi ai dole imanin su ya zama mai ban mamaki sai sahabbai suka ce imanuna ya rasulullah mu ne to imanin mu ne fi ban mamaki annabi sai ya ce wa ana fikum wa lima la tu'minu ni muhammadun rasulullah ina cikin ku ai imanin ku dole zai zama mai ban mamaki suka ce to su waye ya rasulullah annabi ya ce wasu ne za su zo a bayana ba su taba gani na ba sun karanta ni ne a rubutu na takardu da labaran da suka ji daga wajen wasu mutane amma ɗayansu yana burin ya rasa duk abin da ya mallaka a duniya domin ya mun kallo guda ɗaya. Sullatun min al'awwali wa sullatun min al'akhiri. Sahabban annabi su ne wanda suka zo a farko to akwai wanda suka zo daga baya wanda sun sadaukar da rayuwansu da dukiyansu da lokutansu da numfashinsu don manzan Allah. Wanda na san a nan wajen kowa da zai ga manzan Allah a ce iya ƙarshen numfashinsa a duniya shine ya ga annabi ya mutu to zai ce yana gaggauta neman Allah ya ɗauki ransa domin ya ga manzan Allah. Mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wannan soyayya wani babban sirri ne da Allah yake boyewa a zuciyar wanda yake so. Idan kana son ka san matsayinka a gurin Allah, to ka duba matsayin manzan Allah a zuciyarka. in an ambaci manzan Allah ya yaya kake ji a zuciyanka in an ambaci manzan Allah ya yaya kake ji a sharayin a jijiyoyin jikinka kana jin kawai an ambaci wani insan ne adi ko kuma a zuciyanka kana jin an ambaci wani abin da yake da malaka a cikin ruhaniyarka gaba daya to wannan anan ne ake gane mazaje a fagen kaunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda na faɗa mana soyayya shine jauhar mafi tsada domin sabila da soyayya Allah ya halicce mu Allah ya halicce mu ne sabila da soyayya kuma Allah ya halicce mu ne sabila da irin wannan haduwan haduwa na at-ta'aruf ala mahabbatillahi wa rasulihi Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum mu muka halicce ku daga mace da namiji sannan muka saka ku shu'uban ƙabila ƙabila jama'a jama'a dangi dangi wa qaba'ila li ta'arafu Allah ce domin ku samu at-ta'aruf ku samu sanayya a tsakaninku inna akramakum inda Allah atqakum wanda yafi girma a gurin Allah a cikin ku shine wanda yafi tsoron Allah yanzu abin da zai baka mamaki a nan wajen akwai mutanen garuruwa daban-daban mutanen Maiduguri mutanen Bauchi mutanen yobe mutanen yola mutanen kaza ba dangin iya balle na baba an zo ne saboda muhammadu rasulullah wannan shine sa'adan da ba a sayansa da kuɗi babu wanda ya zo nan dan za a ɗauki kuɗi a bashi shine ma ya kashe kuɗin motansa ya zo babu wanda ya zo nan wajen domin za a naɗa masa wani mulki na sarauta a'a shi ya saryar da lokacinsa da damansa da fursansa da soyayyan da in mana da mata to ya saryar da soyayyansa da matan ina da dukiya ya bar ajiyan dukiyan ma Allah ya zo domin ya ji labarin annabi Muhammad saboda haka kun ga wannan shine rabo mafi girma Allah ya zaɓe ka cikin wanda suka sadaukar da rayuwansu da lokacinsu domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika duk ya da wani zai yi da suranta wanda wani zai yi wa manzon Allah wallahi kwatance zai yi duk yabon da aka yi ma annabi Muhammadu tun kafin a haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi dama yana nan saman mene shi aka yi faɗa mana a cikin hadisin al-Imam al-Baihaqi kuntu nabiyyan wa adamu munjadilun fi tinatihi wa sa'ukhbirukum bi awwali amri ana da'awatu abi Ibrahim wa bisharatu akhi Isa annabi yace ni din nan da kuke gani na annabi ne tun kafin annabi Adamu ya samu kansa cikin wato halittan Allah rasulun minal maula wa Adamu lam yakun wa yabqa rasulan da'iman wa mu'azzama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuntu nabiyyan ni annabi ne wa Adamu munjalilun fi tinati annabi Adamu yana kwabe a cikin tabo ba amma samar da shi ba annabi yace ku tsaya zan ba ku labarin al'amarina ana da da'awatu abi ibrahim ni ne addu'an babana ibrahim da ya yace rabbana wa ba'ath rasulan minhu wa busharatu akhi isa ni ne albishir ɗin da dan uwana isa yayi da ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu ahmad ce kuma ni ne hasken da mahaifiyana ta gani lokacin da za ta haife ni wani haske ya fito daga wato jikinta ya haska katangun kisra da katangun wannan haske kuma duk duniya ta shaida da wannan hasken shine wanda maulana shehul islam shehu ibrahim yake faɗa mana a iwanu kisra hal da haka wa anzara buruzu nabiyyin inna kisra ta qahqara a kisra anusharwana ja'a muhammadun bi ayatihi kubra wa ka absara a kisra anusharwana ja'a muhammadun fa hal qata al-anharu am hal tafajjara a kisra anusharwana ja'a muhammadun فهل قد أتاك الموبزان مكبرا وقد سجد المعبود لله نادكا وقد أنبأ الكهان ما كان مدمرا سلام على نور الإله الذي خبت بأنواره أنوار كسرى وكيسرى كافي منزان الله يزو akwai wasu mamalik mamlaka mamlaka da ake musu bauta sun mayar da kansu tawagi abun bauta sarakuna ne da shugabannin kasashe daga ciki da akwai mamlakan kisra azimin rum azimu Paris, akwai mamlakan kaisar nan eh, shi kuma rumawa kenan sannan da akwai wuta na mutanen majus da suke bautan wuta suna kewaye wuta suna mata bauta da sauran abubuwan bauta dai to ana aihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan mamlaka ɗin gaba ɗaya sai suka rugurguje ki ɗaya, ana aihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sakkowa duniya wannan hasken da ya fito daga cikin sai da tuna amina ya haska wannan katangun gaba ɗaya ashe ya shafe waɗannan katangun Shi ne shehu ya ce a kisra anusharwan anusharwan sunan wato sarkin rumawa ne na wannan lokacin a kisra anusharwan na ja'a muhammadu ya kai kisra anusharwan ka tashi annabi muhammadu ya zo bi ci hilkubra da manya-manyan ayoyinsa wa ka absara ka ya ga ayoyin a kisra an ja ja'a muhammadu kisra an na annabi muhammadu ya zo fa hal kad bi zanu mu kabbira, shin shugaban fadan boka yanka bai zo yana baka labari ba a kisra an ja ja'a muhammad ya kai kisra an na muhammadu rasulullah ya zo fa halka ta al-anhar shin waɗannan ƙoramai da ake bauta musu sun yanke am hal tafajjara ko sun ci gaba da bubbugowa shehu ya ce a'a wa qad sajada ma'budu lillahi natiqan duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba to shi kansa abin bautan ya faɗi yayi sujada ma Allah natiqan yana mai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa qad anba al kuhanu ma kana mudmaran bokaye sun ba da labarin abin da yana ɓoye ba a san shi ba sai shehu ya ce salamun ala nurin ilahi allazi khabat bi anwarihi anwaru kisra wa kaisara amincin Allah ya tabbata ga hasken Allah wanda da haskensa ne hasken Kisra da Kaisara ya buce sabila da hasken Annabi Muhammad to a takaice tun kafin Annabi Muhammad ya zo a haife shi wato labarinsa ya isa ko'ina, annabawa suna ba da labarinsa amma hatta annabawa labarin annabi da suke bayarwa labari ne na kamanceceniya kamantawa ba labari na hakikanin martaban Muhammadiyya ba haka sahabban manzan Allah wanda muka samu labarin annabi daga gurinsu da suka ga annabi suka rayu da annabi labarin da suke bayarwa na annabi Muhammadu labari ne na siffantawa ba labari ne na hakikanin annabi Muhammadu ba. Alfazazi yana ce ma madad fatratun min rusuli illa basharat qaumaha bikal anbiya'u tatabaha bikal usuru wa tasmu bika alya'u ba'daha alya'u kafin ka ya rasulullahi annabawa suna da labarin ka suna ba da kamanninka suna ba da suranka kai ne wanda lokacin da aka ɗauki ibrahim za a jefa shi a wuta da jibrilu ya zo ya ce na zo na kawo maka ɗauki ibrahim ya ce ba na neman ɗaukinka tun da allah yana sane da ni aka ce abinda annabi ibrahim yake ji a ransa shine Allah ya yi alkawarin zai fitar da hasken annabi Muhammadu a tsohonsa. Don haka ma dama hasken annabi na tsohonsa to babu wani halaka ko karisa ko musiba da za ta iya zuwa ta kawar da shi. Ma'ana a lokacin yana tunawa da cewa a zuri'ansa annabi Muhammadu zai fito. saboda haka duk annabawa sun ba da labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dukkan kowa yana ba da labari ne gwargwadon abin da Allah Ubangiji ya haska masa na hadarar Muhammadiyya sabila da sun haɗu da annabi Muhammadu hakika a alamun ruhi Allah ya ɗauki alkawari da su wa is akadallahu misaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala a aqrartum wa akaftum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin to idan kowa bai san annabi Muhammadu ba waye ya san annabi Muhammad kenan Allah shine ya san annabi Muhammad wallazi nafsi biyadihi la ya'rifuni haqiqatan ghayru rabbi annabi yace ce na rantsa da wanda raina ke hannunsa ni din nan muhammadu rasulullah in ba allah mahalicci na ba babu wanda ya sani a fadin halittu gaba ke daya saboda haka al'imamul busiri yake cewa yana suranta Manzon allah ya ce launa sabar qadarahu ayatuhu izman ahyasmuhu hina yidu adari sirrimami lam yantahinna bima ta'ayal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab wa lam nahimi a'yal wara fahmu ma'anahu falaysa yura lil qurbi wal bu'di fihi ghayru munfakhimi yace kashamsi tazharu lil aynayn min bu'din sagiratan wa takillu tarfa min amami yace shi fa annabi muhammadu darajansa da matsayinsa a gurin Allah ya shiga tunaninku domin mu'ujizozin manzan Allah ma girmansu ba su kai girman manzan Allah ba. ai attajiri idan zai yi kyauta yakan yi kyauta ne gwargwadon girman arzikinsa ko to manzon Allah mu'ujizozinsa girman su ba daidai suke da matsayin manzan Allah ba annabi ya wuce tunanin a auna shi da wani abu su kansu mu'ujizozin an zo da su ne suna da sanyi sanyi mu'ujizozin nan fa masu girma da za a ce maka wata tana sararin samaniya annabi ya kira ta ta sako ta rabe gida biyu mu'jizan manzon Allah ne wannan amma karama ce bata kai matsayin annabi ba rana ta je za ta faɗi annabi ya ce ta dawo ta dawo wannan mu'jizan bai kai girman matsayin annabi Muhammadu ba bishiya tana dashe da jijiyoyinta a kasa annabi ya kira ta ta zo ta fito da bishiyoyinta ta kwan da reshen ta ta kwanta ta faɗi. ja alli da awati la ashjaru ta tamshi ilayhi ala sakin bila qadamin ka annama satara satara lima katabat furu'u amin badi la khatib al bishiyan da ta gangaro tana rubuta Muhammadu Rasulullah duk waɗannan mu'jizozin duk waɗannan mu'jizozin ba su fakai girman annabi Muhammadu ruwan da yake fita a yatsunsa ya sake yatsunsa haka a garwa yana malala tsakanin yatsunsa ba su kai girmansa ba ya nuna girgije ya ɗaga hannunsa ya ce girgije sakko da ruwa take girgije ya biyo hannun manzon Allah a share ila muslim فسال موسى المدن وإزرام مسك الماء أمسك ملهما وردت له شمس وعيد غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق مهكما to duk waɗannan mu'jizozin ba su kai matsayinsa abin Allah ba. Ya ce, launa sabar kadrahu ayatuhu izman ahayas muhuhi na yi du'a dari sun rimami. Da a ce mu'ujizan annabi daidai suke da matsayin annabi to da idan ka je makabarta ka kira sunan annabi to wanda suke kabarin gaba ɗaya da su tashi sabila da girman sunan annabi Muhammad sai busiri ya ce amma lam yantahin nabi mata ayalu qulubi duk da girman annabi da matsayin annabi annabi bai jarrabe mu da abin da hankalinmu ba zai iya ɗauka ba annabi ya zamo kaman mutum adi a cikin jama'ansa dai zauna da kowa dai zauna da mutanensa dai zauna da yaro dai zauna da babba dai zauna da wanda hankalinsa dan karami ne yana zauna a cikin sahabbansa wani ya zo ya ciro al'auransa a masallaci ya kama fitsari sahabbai suka tashi da su bige shi annabi ya ce ku rabu da shi ai kawai abin da za ku yi ku ɗibo ruwa guga ɗaya ne ku kwara a guri shikenan ya wuce sai mutumin ya ce Allah ya ji kaina ni da annabi Muhammadu kukan kar Allah ya ji ganku kaga annabi yanda yake mu'amala da mutane masu karamin hankali aka ce yana zaune a cikin sahabbansa aka zo da a shige da wani mahaukaci an rirrike shi annabi ya ce me yake faruwa a can aka ce mahaukaci ne annabi ya ce ku ce wani abu ya same shi kar ku ce mahaukaci kulu musa ku ce wani abu ya shafe shi ma'ana hatta magana idan za a yi da a ga menene ladabin maganan da za a faɗa akan me me wani yanayi wanda yanayin abun aibi ne barawo aka zo da shi fadan manzon Allah aka ce sata yayi annabi yace me ya sata aka ce kaza ya sata annabi yace ku ce ya ɗauka ko a ce ya saci wannan abu a ce yayi sata kalman sata la taqulu saraka bal qulu akhadha to haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yana da duk girmansa da matsayinsa da ya ƙetare annabawa ya ƙetare mala'iku ya ƙetare duk wani mai daraja duk wani mai daraja shehu ya faɗa mana irin maratibu da darajatu da makamatu da manazil wanda maulana rasulullahi ya tare. wanda alal akalli ya faɗa mana malakutu ya faɗa mana kirritu ya faɗa mana nasu tazakkartu man huwa lil wara kullihim hutu fahum hajarun wal mustafa al qarmu ya hutu fa huwa tajalli zati bal huwa ainuha wa mulkul alimin ha kaza malakutu eh, da na fata dalla ko kafin da na fata dalla eh ku tuna mun mana ina mazajen shehu suke masu diwa ne lizaka sara wal farshu mawti'una alihi wala khadimun illa tasanna lahu litu da na dalla, duna kaifin ko fasarra shukul hujuba duna muzahimin wala kadimun illa tasanna tasanna lahu litu da na dalla duna kaifin fa innahu taqasara an hazaini kal jabarut wadannan malakutu jabarutu nasutu lahutu wasu matsayai ne wanda hankali ma baya zuwa irin wannan wajen amma manzo Allah duka ya ketar waɗannan amma duk da haka idan ya zo yana magana da mutane za mu gane bai faɗa mana abin da muka gagara ganewa ba in ya faɗa mana sai mu gane mu gane yana nufin kaza ne wanda yau in aka ɗauko profesa aka saka shi a ajin yan noziri babu abin da zai iya ba zai iya karantar da su ba amma sayyidina rasulullahi malamin duk duniya annabiyul ummiyu a alamu man asnada anhu ruwatu wal hukama'u shine zai zo yana magana da jahilan da basu taba karanta littafi ba yana shigar da imani a cikin zuciyarsu waskuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف bi قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها wannan shine Muhammadu Rasulullah lam yantahinna bima ta'yalu qulubihi bai zo mana da abin da hankalinmu ba zai iya dauka ba hirsan alaina saboda yana kwadayin alkhairi a gare mu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim falam nartab walan nahim ayal wara fahmu ma'ana fahimtar ma'anansa ya gaji yadda halittu gaba ɗaya. falaysa yura lil qurbi wal bu'di a kusa da nesa ba a gane shi ba a fahimtar hakikaninsa غير kashamsi كالشمس تظهر نن da Imam al-Busiri yace fil qurbi wal bu'di yana nufin sahabban da suka rayu da Annabi su ma basu gane Annabi ba da mu da muka zo a shekara sama da dubu da ɗari hudu da wasu adadi da sahabban da suka rayu a zamanin annabi mun yi daidai da su wajen rashin sanin hakikanin manzan Allah su ma ba su gane hakikanin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam an ce sayyidina abubakar ya ce innakum ma ra'aytum ko sayidina waisul qarni yana faɗa masu sayyidina abubakar ya ce innakum ma ra'aytum min rasulillahi illa zillahu ba ku ga annabi muhammadu ba inuwan manzon Allah ko ka gani amma hakikanin hakikanin muhammadiyya to babu wanda ya yi ihada da ita idan ba Allah ubangiji ba saboda haka sai kaga dole idan aka zo ana magana a cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a koma a ga wani irin karantarwa Allah ya yi dangane da ladabi cikin magana a haƙƙinsa sannan shi Allah da dai siffanta mana manzon Allah me ya faɗa mana a haƙƙinsa su kansu maganganun da Allah ya yi da ayoyin da Allah ya saukar akan manzon Allah hankalinmu ba zai iya gane menene ayoyin suke kunshe da shi na hakikanin girman annabi Muhammad ba. Ba zai iya ba wallahi. Yau an ce maka Allah Ubangiji ya ba ma annabi Muhammad sifofinsa gaba ɗaya, sifofinsa gaba ɗaya. Wani yana ce ta yaya za a ce Allah ya ba ma annabi Muhammad sifofinsa. Ai sifofin Allah ya ara ne mahalittunsa. Akwai sifan dai da bai ara mahalittunsa ba ma iya annabi Muhammadu aka ara. Shi ne rahma Ar-Rahman, Allahu Ar-Rahman, to annabi shine rahmatan lil alamin. A cikin sifofin Allah sifan da daga Allahu ita ake fara ambatawa shine Ar-Rahman. Sabila da da sifan Allah na Ar-Rahmanu ne yayi tajalli ya halicci halittu gaba ɗaya halicci sama da ƙasa da komai da komai. Da sifan sa na Ar-Rahman ne. Yasa da ka ji Allah yana ce bismillahir rahmanir rahim daga Allahu sai a ce Ar-Rahman. Qul du'u Allah aw du'ur Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. to an Allah sai ya ɗauko wannan sifan na Rahman sai ya mayar da manzon Allah shine in dararar Rahman amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba sai dan ka zama rahma ga talikai malamai suka ce abinda wannan ayan yake nunawa duk abinda ba Allah ba to ta cikin annabi Muhammad ya biyo ya zo cikin samuwa duk abinda ba Allah ba shi yasa Allah ya ce masa rahmatan lil alamin tunda da rahmaniyan Allah Allah ya samar da halittu to annabi shine masdarur rahmati din dan haka komai sai ya koma zuwa ga annabi Muhammadu shine minka ilaika ihadatun nuril mudalsam an gane ko shine minka ilaika ihadatun nuril mutalsam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minka ilaika ne shi kadai ne mai sifan da a kwakwalwa sunansa la ya tasawwaru fil aqli wujuduhu a hankali abun ba zai iya yiwuwa ba shine abu kishiyoyi guda biyu su haɗu a guri ɗaya kaman a ce wannan bakikirin ne kuma farisol ne kaga wannan mustahil da mustahil fil aqli mush ba zai yiwu a ce a hankali ya dauki a ce wannan baki ne kuma fari bane to annabi shi kadai ne zaka hada masa sufofi biyu kishiyoyin juna kuma annabi ya hau kai kuma babu yanda zaka yi sai dai ka bari haka wani zai ce to yayi za a yi na siffanta wannan maganan da na faɗa ɗin manzon Allah ne wanda idan ya hau dutse sabila da abinda Allah ya mishi na wato kuwa da tafi kowace ƙarfi ƙarfi manzan Allah ya shafe kowane ƙarfi don haka annabi idan ya hau dutse sai a ga kafafuwan manzan Allah sun fito sun yi alama akan wannan dutsen amma take da annabi zai sako daga dutsen a zuba rairayi ko a zuba toka ko a zuba wani abu mai laushi annabi ya bi kai to ba za a ga alamomin kafan manzon Allah ba shi ya hau dutse dutse ai da idan ya taka kasa sai an to ai sai an auna ma mita uku hala kafin a hango kafansa ko amma kuma a take zai hau dutse ga alamomin kafansa akan dutse amma a take zai zo ya hauri rimal ya hau rairayi sai a zo a nemi sawun manzon Allah a rasa kaga wannan la tasawwaru fil aql gashi can ya hau dutse dutsen yayin alama gashi nan kuma ya ya ya yayi tattaki akan akan ƙasa an gagara samun sawunsa sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shine abinda hankali ba zai iya gane menene yake kunshe cikin kimiyya da Allah ya ɓoye cikin sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai kawai ka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammadu abdullahi gairu mushabbahin bihi basharun marrama zalika safihi annabi babu wani mutum da za a iya kamanta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma yace zai hada manzon Allah da wani to kace masa tantirin wawa wanda bai san me yake yi ba saboda annabi baya da wanda da a suranta shi da shi fa huwa allazi tamma ma'anahu wa suratuhu summa istafahu habiban barihun nisabi munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa jawharul husnu fihi ghairu munqasim shine wanda ma'anansa da suransa suka cika sannan Allah ya zaɓe shi shine habibullahi istafahu habiban kuma shi manzan Allah ya tsarkaka gabarin samun kishiya ko kini cikin mahasinu nasa domin manzan Allah gol ne shi tacaccen gol Muhammadun basharun lakal bashar bal huwa kal yaquti bayin alhajar annabi muhammadu mutum ne ba irin sauran mutane ba shi manzan Allah kaman ya kutu ne tsakanin duwatsu to idan muka bi wato ayoyin alkur'ani za mu ga girmama wanda Allah ya yi wa manzon Allah kaman yadda idan muka bi hadisan manzan Allah za mu ga yadda Allah ubangiji ya girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sayyidina rasulullahi ya fito daga gida sai ya tarar da sahabbansa sun zauna suna hira suna ta hiran annabawa wannan yana ce babu mai ban mamaki kaman annabi nuhu shi din nan najiyullahi ne wani yana ce a amma bi a ajaba min musa fa huwa kalimullah ba wanda yake da ban mamaki kaman annabi musa shi kalimullahi ne wani ya ce a a annabi ibrahim dai khalilur rahmani fa annabi ibrahim shi badadin allah ne fa allah wattakhadha allah ibrahima khalila fa wani ya ce a a annabi isa dai shi ruhun lahi ne annabi yana su suna tattaunawa annabi sai ya bullo a cikinsu sai ya ce duk na ji abin da kuke tattaunawa da mamakin da kuke ji amma zan faɗa muku kun san ni waye fa ana habibullah ni ni ne masoyin Allah wanda Allah yake so da ni ma nake son sa wa bi yadi liwa'ul hamdi ni a hannuna tutan godiya yake adamu wa man dunahu tahta liwa'i yawmal qiyamah da adam da wanda ba adam ba duka suna karkashin tuta na ne ranar alkiyama to wannan shine karo na farko da sahabban manzon Allah suka ji annabi yana ce ana ana ana ana ana amma manzon Allah baya son cewa ana baya fada baya ce ni manzon Allah baya yi sabila da gudun duniya sabila da tsantseni sabila da tawadi'u sabila da khamul mutum ya ɓoye kansa sabila da waɗanda suke da tsada to ba su suke bayyana kansu ba in suka bayyana ne sai su gudu sai su ɓuya kullum ba su son su bayyana kansu domin mai daraja baya fitowa shine abin da ibnu ata'illahi sakandari yace idfan wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu ka boye kanka cikin buya kana mayar da kanka ba komai ba kana mayar da kanka baya ka bari sai Allah ya bayyana ka to manzon Allah Allah ya bayyana shi ya ce huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah duk abin da za a raba ma kaunu sai ya biyo ta manzan Allah wani zai ce ka ji da to mu da ne akan manzan Allah kwarai faɗa ka gara mu da ne duk rabon da zai fito daga hadarin ubangiji ta manzan Allah yake biyowa annabi shine sakataren Allah sai annabi ya saka hannu ya rattaba hannu akan kowane abu wa alamu anna kuma rasulallah. nabi yana nan annabi ya ce duk wanda ya yi aiki mai kyau a cikin ku sai an dawo min da ruhina na ga aikin na san wane ne ya yi kuma na yi addu'a sannan a shige da wannan aikin duk abin da zai fito gurin Allah ta manzan Allah ke fito saboda haka duk jin kan da Allah ubangiji zai yi mana to ta manzan Allah shi kuma manzan Allah Allah ubangiji ya wani lokaci manzan Allah da ubangiji suna ganawa sai Allah Ubangiji yake cewa annabi Muhammad idan kana so sai na bar al'amarin al'ummanka a hannunka sai manzan Allah yace to ai Allah ka fi jin kan al'umman fiye da ni sabila da kai ka halicci al'umma ma'ana ladabin magana tsakanin bawa da ubangiji an gane ko ladabin magana tsakanin bawa da ubangiji bai ce na yarda na karba ba sai ya ce a'a kai ubangijin da ka halicci halittun kana tausayin su fiye da yadda ni nake tausayin su mm. Allah kuma tausayinmu da zai ji da mu da zai ji da ceton da damu samu gaba ɗaya sai ya dunkula ya ajiye a zuciyar manzan Allah shine ai wannan hadisin da aka ce an tsaga kirjin manzan Allah wasu sai suka ce ba su yadda ba yayi za a yi a ce an tsaga kirjin manzan Allah an ciro zuciyarsa an wanke ai manzon Allah shi ba maganan wanke zuciya zuciyarsa dama a wanke Allah ya halicci zuciya tun farko Allah ya halitta sai wasu suka ce ku gane ma'anan hadisin akwai sakon da hadisin yake so ya isa cewa da aka yi an tsaga zuciyarsa tsagawan ma har so biyu wanda albusiri ya ce shukka an kalbihi wa ukhrija minhu mudgatan inda ghasli as-sawda'u katamat yumnal amini wa qad udi amalam tuzilahu al-anba'u da gaske an tsaga zuciyar da aka ciro zuciyan ashe a cikin zuciyan manzan Allah Allah ya saka rabon da kowa zai samu na ceto kowa duk wanda zai samu rabo a zuciyan manzan Allah Allah ya ajiye wannan asirin a gobe sai aka ciro zuciyar sai aka tsaga aka cire rabon shedan da jama'an saran kiyama ba za su shiga cikin ceto ba amma da ba a cire ba ranar alkiyama da shedan da ayarinsa su ma za su bi kirji su ce ga annabi Muhammadu da mu shiga aljanna sai aka tsara da kirjin annabi sai aka ciro rabon da shedan da ya samu da shi da ayarinsa sai aka ciro sai aka jefar sai aka fitar da hazinsu shine ake ce raban shedan ba wai annabi ne wani hali ba ne na mummunan kulli la la la la la rahmatun kulluhu wa azmun wa hasbun wa waqarun wa ismatun wa hayahu la tahullu al ba'sa'u minhu ur sabri wa la tastaqifuhu sarrahu wa idza shimta bishrahu wa nadahu azhalatkal anwaru wal anwaru za Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da aka ga duk wanda ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bauta ma Allah amma shi annabi da aka ga ya rike muna bautan Allah hakika muna bautan Allah mukhlisina lahu din amma wallahi annabi muka rike bautan Allah ma da muke yi dan annabi muke yi dan annabi muke yi bautan Allah kuma mun san bautan Allah mun ba zai kai mu ba san annabi ne zai kai mu dan haka mu ranar kiyama annabi ya san mu fasinjojinsa ne muna neman annabi ya kama hannun mu muna neman annabi ya cece mu muna neman annabi ya ayyana sunayen mu ran kiyama ya ce ina masoya ina masoya na ne ku zo gani ni ne mai ceton ku saboda haka annabi yana tausayin mu yana jinkan mu min al-abi ahna bal min al-ummi arhamu shine azizun alaihi ma anittum duk abinda wahalan da manzon Allah ya shafa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. wanda suka je Madina suka je Umra ko suka je Hajji suka bi hanyar Madina zuwa Makka akwai abin da ya kamata suna ji a zuciyarsu wanda ba su je ba Allah ya azurta su su amma idan Allah ya azurta ku kuka je ku sa ido idan an ɗauko ku da mota daga Madina zuwa maka ku sa ido kwarai ku kalla hanyar sai an yi tafiyan awa shida a motar awa bakwai waje ne mai tsananin zafin rana farfajiyar masallacin annabi ma in ka cire takalminka kana takawa wani lokacin da ka ji dandamalin sawunka kamar da ya ɗaye sabila da tsananin zafin rana amma haka annabi ya yi tafiyan wata ɗaya daga makka zuwa madina ya fito hijira ya bar gidansa ya bar iyalansa ya bar ɗakinsa ya bar komai nasa ya fito yana kallon garin makka yana kuka Allah yana ce innal ladzi farada alaykal qur'ana laradduka ila ma'adik Allah zai dawo da kai gobe Allah zai dawo da kai gidanka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka zuwa madina azaba da wahala annabi an taɓa sa shi a fursuna da shi da iyalansa da ƙabilansu gaba ɗaya na tsawon shekaru ba a sayar musu ba a saya daga gurinsu akan duk ya bar wannan addinin annabi yana sallah abu jahal zai zo ya ce dai taka kan manzan Allah abu jahal ya taba zuwa ya ce ko annabi ya daga kansa ko ya taka shi ku zo ku ga har yana kiran jama'an jama'ansa yana ce ku zo ku ga yau walakancin da zan yi ya kira sunan annabi ya ce daga ganka ko na taka ka Allah sai ya saukar masa da fale da munadiya sanar da uzzabaniya kalla la tudihu wasjud waqtari ya ce ka bar shi ya kira jama'an da ya kira gayyansa ya kira ayarinsa ya kira jama'an da zai kira mu kuma muna da mala'iku zabaniyawa la bi shi, wasu jin waktari annabi ya ci gaba da sujada ne aka ce ya ga amalar ragumi ya biyo shi dai ɗauke kansa ya sa gudu aka zo aka ce lafiya ya yi kuma ya ce ba ku ga abin da na gani ba ne aka duk mazan Allah ya ɗauke izaya yana sallah a ɗaura raƙumi a kansa har marin manzan Allah an yi dukan manzon Allah an yi jifan manzon Allah a fa'ifa sallallahu alaihi wasallam aka jefi manzon Allah da duwatsu sai da manzon Allah ya kuyi a bayan bishiya annabi yana kuka yana roƙon Allah Allahumma inni ashku ilayka da'afa quwwati wa qillatati wa hawani 'ala an-nas duk wannan wahalan dan mu ya sha walau lahu uzibna wa kam narkabun nahaya ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa da an azabtar da mu hani nawa Allah ya hana mu muke aikata masha muke aikata abin da muka ga dama saboda manzon Allah lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramin rusuli kunna akramal umami bushra lana ma'shar al-islam inna ya min al-inayati rukunan ghayra munhadin za Allah yana son mu yana kaunan mu saboda haka manzon Allah ya cancanta mu fanshe shi da koman da muka mallaka da rabbu fadainahu bil arwahi lam kana yuftada fa kullum bihi ba'd ad-dalali qad ihtada saboda haka daga ƙarshe abinda nake so ‘yan uwa matasa su dage su kula da shi cikin janabin san manzan Allah al-akhlaq halayen manzan bayan mun yi caji ma zukatanmu da caji na imanin san manzan Allah to dan Allah dan annabi wallahi mun rasa halayen manzan Allah a cikinmu muna da rauni muna da rauni amma shi manzan Allah idan dai har zaka na kokarin kwatantawa ha shahu an yuhrimar rajima karima aw yarji aljaru minhu ghayru mutaram in kana son sa to annabi ba zai ka zo kofar gidansa ya mayar da kai ba baya yi baya yi ko mun adabin ka. in dan ka masa laifi ne shi to zai yafi zai ɗauki amma in kana son ka kawatar da ka ga manzan Allah kuma soyayyanka ga manzan Allah ka mutu da ita in kana so to wallahi kana halin manzan Allah ka baya ba dole sai ka zama kiddisi ala taharatil mala'ikati ba ka zamo kamar mala'ika ba zai yiwu ba anta bashar anta insan ba zai yiwu ka zama kamar mala'ika ba amma ka fatanta mana a halayen mazan Allah guda goma da aka faɗa a gurin maulidi ka ɗauki kwaya ɗaya ko kwaya biyu a cikin halayenka da ka san basu da kyau ka yi ƙoƙari ka canja guda ɗaya mana ka canja guda ɗaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana da halayen nagarta yana ce ausani rabbi bi tis'in usikum biha ausani bil ikhlasi fi sirri wal alam wal qasd fil gina wal faqr wa an a'fu amman zalamani wa utiya man harramani wa asila man qata'ani wa an yakuna sumti fikiran, wa nudki zikiran, wa fikri ibran manzo Allah yace Allah ya mun wasiya da halaye tara me zai hana kuma ku kwaikwayi wannan halayen ya mun wasiya ina ikilasi duk abin da zan yi na idan Allah kaga ikilasi babu abin da ya kai shi kai ikilasi bayan ya baka lada ya kara maka kusanci da Allah da manzon Allah zai sa ka huta wajen mu'amala da mutane ikhlasi akwai wani abu da yake samun ka na, tajruba da experience mafi yawa sai mutum ya kai irin shekara arba'in ko hamsin yake samun wannan experience din amma idan da za ka sa ikilasi a cikin rayuwanka kana da shekara sha takwas ma za ka ga ka samu wannan experience din shine kawai duk abin da za ka yi za ka yi ne don Allah ba don mutane ba kawai ka ta zuciyanka ina don Allah ne babu damuwa duk abin da wani zai faɗa ya faɗi abin da zai faɗa ina dan Allah na yi babu damuwa ni ban nemi ka yabe beni ba na yi ne dan Allah al-ikhlasu fi sirri wal Ka yi abu dan Allah wannan shi ne babban abin da yake gyara wa mutum alaƙansa da ubangiji sai ikhlas tsarkake ayyuka ma Allah subhanahu wa ta'ala wal fil gina wal da talauci da wadata ka zama matsakaicin mutum in kana cikin halin talauci ba za ka addabi al'umma ba sabila da wasu talauci yana ja musu bala'i talauci yana nisanta su da Allah alhali wani lokacin idan ka ga Allah ya jarrabe ka da talauci soyayya ne ma kila kai soyayya ne ba abin da Allah zai maka ba soyayya ba Allah na tuba astaghfirullah duk abin da Allah ya maka soyayya ne duk abin da Allah ya maka soyayya ne kila idan an baka dukiya da ka kangare sai Allah ya barka a kofansa ƙuta yaumi idan ka zo ka ce Allah ka bani ka bani sai Allah ya bincina maka ka ci yau saboda gobe ka dawo saboda in an baka da yawa in ka tafi ka tafi kenan ba za ka dawo ba gobe soyayyen Allah ne sai Allah ya kulla maka alaka tsakaninka da shi haƙuri akan duk jarrabawa as-sabru ala ta'atillah as-sabru ala qadarillah as-sabru ala ma'siyatillah haƙuri wajen biyayya ma Allah haƙuri akan kaddaran Allah haƙuri akan biyayya ma Allah subhanahu wataala wannan duk yana cikin al fil walfaka wal me Allah yake faɗa ma annabi Dawud yace ya Dawud kulli ibadi man lam yarda bi man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yaqna' bi ata'i falyakhruj min bayni ardi wa sama'i wal yatlub rabban siwani ya kai Dawud ka faɗa ma halittu na gaba su ji wannan maganan man lam yarda bi qada'i wanda bai yarda da abin da na hukunta ba na hukunta masa abu ya ce bai yarda ba shi sai ya zama kaza walam yasbir ala bala'i na jarrabe shi ya iya ya hakuri ya jira lokacin da zan yaye masa bala'i walam ya qana abai walam ya qana bi bai samu wadatan zuci da gwargwadon abin da na bashi na arziki ba Salam. sannan walam ya shukurna ama'i bai gode ma ni'imomi na ba Allah ya ce to ka faɗa ma mutum duk wanda bai ɗauki wannan abu guda ba bai fito ya nemi wani Allah wanda ba ni ba ka yarda da Allah wanda ya yarda da Allah ba komai in kana son ka san matsayinka a gurin Allah to ka kalli yaya alakanka da Allah yake idza aratta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi ma za aqamak ka duba ka ga me kake yi ka duba ka ga ya annabi Muhammadu yake a gurin sa ka zama muqtasidan in kuɗi ka samu ba za ka zamanto muhtalan fakuran mai takama da jin kai ba in ilimi ma ka samu ba za ka zama mai takama mai giggiwa mai jin kai ba ilimi ba zai maka amfanin komai ba in baka yi aiki da shi ba ilimi ba zai maka amfanin komai ba in bai zama na tsoron Allah ba ilimi ba zai maka idan bai sa ka zama mai kyakkyawan mu'amala da mutane ba a in sadar da zumunta ma wanda ya yanke mu wane baya zuwa mun to sai na je mishi in ba ma wanda ya hana ni wane ya hana ni na roƙe shi ya hana ni lokacin da yake da shi na zo kofan gidansa ya zage ni ya watsa min kasa ni kuma lokacin da nake da shi na bi shi har gida na kai masa kyauta wannan shine halin manzon Allah ba wannan kuma shine sayyidu makarimil akhlaq shugaban kyawawan halaye shine lokacin da kake da ikon da da karama cutan da wani ya maka ka kiramawa ka yafe masa ka masa abin da zai ji kunya wannan shine shugaban makarimul akhlaq kana cikin talauci wani ya maka walakanci ko wani ya ci zarafinka kan abun duniya to lokacin da ka samu wadata shi kuma yana halin kunci na rayuwa to kai kar ka yi amfani da mummunan kudirin da ya maka a baya kai ka kyautata masa Allah sai ya dawamar da arzikinka Allah yana son ya ga zuciyanka tas ba ta jiranta kulla ma wani makirci tana jiranta yafe ma duk wanda ya mata cutarwa silatul rahim sadarwa wa an asila man qata'ani wa utiya man harramani wanda ya hana ni ma na bashi wa afuwa amman zalamani wanda ya zalunce ni ya zalince ni na yafe masa ga sayyiduna rasulullahi ya fita daga makka lokacin da ya fita daga makka an ba da kyautan raƙuma ɗari ma duk wanda ya zo da manzan Allah ko a mace ko a raye suraka shine ya bi sawun manzan Allah wani masanin tafin takun mutane wani masanin hanya kuma masanin kafofin mutane shi ya bi hanya waqtafa israhu suraqatu fastahawatu fil ardi safilun jardau suraka ya bi hanya ya je ya gamu da manzon Allah sayyidina abubakar ya juya ya ga ga suraka sayyidina abubakar ya ce ya rasulullahi ga suraka annabi ya juya ya ganshi annabi sai yayi nuni ya ce kasa ta kama suraka kasa ta kama suraka yayyayi ya motsa ya gagara motsawa ya kama kuka wa manzan Allah dan zumunci dan kaza dan kaza dan kaza annabi ya ce to koma zai koma ya tuna da raƙumi ɗari za a bashi ya ce kai ba zai bar wannan gara ba da shi ne. ba ya sake dawowa Ya yi ƙasa ta sake rike shi na uku zai dawo sai ya ce to ni fa an ce za a bar raƙumi ɗari ka ban wani abu na barka annabi ya ce je kana baka kambun da yake kan kisra kambun da yake kan kisra kambun zinare <laughs> sai ya tafi yana dariya yana ganin abin almara ne halar da ka bar garinku kana mai hijira za ka bani kambi na kan wanda suka fi ƙarfin kowa a duniya kisra kisra ka ce ka bani kambin da yake kansa sai ya ɗauki abin almara wallahi kuwa sai da wannan abin ya tabbata a zamanin sayyiduna umar suraka bayan ya musulunta aka je rum aka yaƙe su yasdajar bayan an yaƙe su hmm. suna da dukiyoyi sai ga suraka lokacin ya musulunta sai ga kambun nan da aka ce an bashi sai sayyidina Umar ya ɗauko ya ce ga alkawarin manzan Allah wa iza akastal ahad aw ahadtahu hufa jami'u qawlika zimmatun hawa faru to amma abin da nake so na kawo mana darasin da nake so na kawo mana anan shine duk wahalan da annabi ya sha ku duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya shiga Madina yakin Badar an kashe sahabbansa yakin Uhud an kashe sahabbansa a Hudaybiya ya zo zai shiga aka yi ta makirci da sauransu amma ran da annabi ya shigo garin Makka kowa ana zaton a wannan ranan za a yi bandan wasu mutane a Makka annabi sai ce me kuke zaton zan muku suka ce alheri akun karimun wabnu akin karim annabi sai ya ce ku je na yafe muku isa habu fa antum mutlaqa la tasriba alaikum al zan fada muku abinda da dan uwana yake to halin karamci afuwa ga wanda ya cuce ka in kana son Allah ya maka afuwa to kai ma kai afuwa falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim ku yi afuwa ku yi rangwame in kuma kuna son Allah ya gafarta muku to wannan shine halayen manzon Allah to mu dauki halayen manzon Allah gaskiya rukun amana sada zumunci kyauta haƙuri ci da sauransu duk mu ɗauki waɗannan abubuwa ba dole sai mun haɗa mun ce ba za mu iya ba duk yadda muka yi ba za mu iya ba amma mu yi ƙoƙari muna canjawa kuma gurin maulidi jami'a ne ɗaliban ilimi kamata ya yi kuna zuwa da takarda da abun rubutu sabiya da akwai abin da za ka ji wanda baka taba ji batun da kake a duniya kuma abun ba a ilimi yake ba yanzu akwai wanda za a bashi abun magana zai yi magana da ke da nan babu wanda ya taba ji ba a ma san shi ba hala mutum halama wanda in ya zo ture shi ake yi ma halama security ya zo ga masa bulala amma yana da daraja a gurin Allah kuma malami ne zai faɗi maganar da za a amfana Sabida haka muna wannan alaƙan wannan zamantakewan da muke yi a kan manzan Allah wani lokaci ne na Ijabatu da'awa amsa addu'a wani lokaci ne na iltimasul asrar neman asirai na hadaran ubangiji saboda haka mu yi kokari mu karkaɗa zukatan domin mu samu alkhairin da yake cikin waɗannan jalasat din ba zan cika mu da jawabai ba akwai manya-manyan malamai kuma ban yarda a bar ta Hamza ya tafi bai yi muhadara ba ban yarda ba. Ina son kai tsaye zan mika abin magana ne zuwa ga dakta ya shayar da mu wani abu cikin malaman da suke gabansa ina roƙon afuwa don manzon Allah su ba mu dama mu ji daga bakinsa. Sabila da ni na san shi a mutum ne mai ilimi kuma mai tawadu kuma malami ne bi ma'anar kalima. to muna son ya ba mu wani magana ko da ba yi da yawa akan abin ƙaunan mu sayyiduna rasulullah kowa da alkhairi kowa Allah ya lafiya Allah ya sa annabi ya cece mu Allah ya sa ranan alkiyama mu zama muna masa rakiya a aljanna Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu fala tuharrimna Allahumma ru'yatahu wa amitna ala sunnatihi warzuqna ittiba'ahu ya rabbal alamin Allah ubangiji ya tashe mu da annabi Muhammad wannan taro suka gayyace mu suka tura wakili har Bauchi je Allah ya saka musu da alkhairi ya biya bukatun su ya ba su abin da suke nema kuma Allah ya hada mu a wani zaman daban Fatiha da salatul Fati Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على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 sabila da ya shayar da mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakarahu Allah kan tafaddal masfura أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على wa الله ah, ‘Yan uwa, ni ba ni da abin da zan ce, wannan majalisi da aka ɗibe mu aka kai mu hadaran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babban masoyinmu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ije shi ya zama shi ne wasiɗa tsakaninsa da bayansa. An gama shayar da mu komai, shi dai dama magana cikin manzan Allah ba za a gama ba ne kuma ba za a bari ba yani za a yi ta faɗa ba a gama ba kamar yadda ibn farid ya ce wa ala fannin wasu fihi bi ya fana zamanu fihi malamin yusuf wato dukkanin dai yaban manzan Allah da ƙarin siffantawa kamar yadda imamu ya shiga ya fita ya shiga ya fita to haka fa za a yi ta yi amma kuma zamani zai kare masu yaban za su kare wasu su zo wasu su zo wasu su zo amma akwai abin da ko taba shi ba a yi ba cikin manzan Allah haka Allah ya yi shi haka Allah ya so kuma inda za ka gane haka nan Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya a cikin alƙur'ani da zai halicci bayi gaba ɗayansu duka ba sai ya gane duka bayan da shi ne ya halicce su na haƙiƙa kuma shi ne ubangijinsu a haƙiƙa ya ce ba za su iya alaƙa da shi ba ba za su iya alaƙa da Allah kai tsaye ba to ya za a yi sai Allah ya halicci wata halitta ta daban wacce halittar nan ita ce kaɗai take da alaƙa kai tsaye da Allah sauran bayi kuma za su yi alaƙa da wannan halittar ne sai su zama alaƙansu da ita ce ita ce alaƙansu da Allah alaƙar da mutum zai yi da manzan Allah shine alaƙin shi yasa Allah ya ce mani yuti'ir rasula faɗaɗa ta Allah Allah baya buƙatar ɗa'anka kawai bi manzan Allah kai ba za ka iya bin Allah ba ni da kai ba za mu iya bin Allah ba ya za mu ma Allah biya, man yuti'ir rasula faɗaɗa ta Allah shi yasa arifai suka ce manzan Allah shine mene alhijabul a'azam duk wanda ya nemi Allah ya tafi ya tafi ya kure ba inda zai je sai dai ya je wajen manzon Allah sai a ce to zauna ka iso sai a ce ai ka iso dama ba a zuwa sai nan duk wanda kaga ya tafi nan yake zuwa shi manzon Allah nan ake zuwa shi sa malamai arifin suke cewa shine alhijabul a'azam duk inda aka tafi aka kai aka kai wajen manzon Allah za a zo shi yasa annabi isa da ya gane sirrin abun sai ya ce Allahumma ja'alni min ummati muhammadi saboda mene saboda ya gane manzancinsa da annabcinsa da risalarsa da komai duka waɗannan wasu abubuwa ne wanda Allah ya bashi amma haƙiƙanin tsaban saƙon da haƙiƙanin madarar al'amarin Allah yana hannun manzan Allah to ya zama kai tsaye almajirin manzan Allah ya fi masa waɗancan aka ce khuzma inni inni stafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khuzma hukun mini shakiri na. to 'yan uwa ni talikin da zan yi anan ne. annabin nan da Allah subhanahu ta'ala ya bamu mu gane cewa ba irin kamar yadda sauran al'umma suke faɗa ko suke zato ba ne. a'a shi ne wanda ba wata matsayi kowane irin matsayi ne a duniya ko me zaka tuna Allah ya ba wani annabi kamar yadda ya faɗi sai shege gaya mana zaka tuna Allah ya ba annabi Musa wani abu an ce mishi kalimullah to ai manzon Allah shine kalimullah na hakika dan shine Allah ya faɗa a cikin alqur'ani summa dana fatadalla fa kana qaba qausaini awadna fa auha ila abdihi kun san ma'anan ma auha din nan to wannan wani kurman baki ne wani kurman baki ne fa auha ila abdihi za a ce Allah ya masa ya manzan Allah wahayi sai ka ce maka ma kawai abin da ya masa wahayi wato wannan maganar da wannan sirrin tsakanin Allah ne da manzan Allah irin wannan ma din a larabci ana zuwa da ita dan kawai a jefa wani irin tasawur a zuciyar wanda ake magana da shi shi shine kaji an faɗa a cikin lokacin da aka halakar da fir'auna aka ce mene fagashiyahum hun minal yammi ma ga shi hun kawai fagashi ba faɗi meye ma din fagashiyahum hun minal yammi ma ga shi hun kawai shi shikenan ka bar karatun a haka to shi ne nan fa auha ila abdihi ma auha kawai to wannan annabi kenan sallallahu alaihi wa sallama abinda ake bukata da mu kullun yan uwa babu kaman mu yi riko da shi irin yadda sahabbansa suka rike da shi ke riko da shi sahabban da suke neman kakinsa su shafa fuska da shi sahabban da suke neman wato ruwan alolansa su yi kokuwa sahabi fa in ya zo sahun sallah ma fa ko sai ya ce ma dan wansa bismillah ai ba sai na shiga sahu na farko ba saboda isa ne idan aka yi hijira sai ce a ba komai ina da mata biyu ka san a wancan lokacin mata ba irin na yanzu bane available haka baba saboda haka matan in an yi hijira ana bukatan wani ya zo ma bai da matar da zai aura sai ya ce to dan zaɓa cikin wannan amma duk sun yadda su yi maka haka ko gonan sai ce bari ya raba biyu amma mene amma ruwan alolan manzan Allah bai isa baka isa ya ce maka a ɗaukar ruwan alolan manzan Allah na yi maka isari ni na zaɓan maka eh na haƙura na bar maka ba amma sahun sallah zai bar maka ba sahun gaba duk falalin shi zai ce shiga ba komai zan dawo na baya zai iya baka matansa ɗaya ce ka aura in ya saka zai iya raba sa ya ce ɗauki rabi amma ba zai iya barin maka kakin manzan Allah ba to ka ga yadda suka san kadarin annabi sallallahu to mu rinka tasawur ɗin irin wannan kadarin mu so shi irin wannan soyayyan mu ji shi a jika irin yanda sahabban nan suka ji shi ko ko a'a mu ji irin ladabin zance da suke faɗa wa manzan Allah wana ce wai kai da manzan Allah waye girma ne ce a'a manzan Allah ai ya girme ni ya ma girme kowa sai dai an haife ni kafin ranar haihuwansa an haife haihuwa na ya kasance kafin ranar haihuwansa amma girma manzan Allah ya girme ni mu saba ladabi a cikin janabin Annabi sallama fil qawli wal fi'li wanda in yaje akwai wanda idan yaje raudan manzan Allah bayan an rufe shi shi baya iya juya mata baya sai dai ko ya tafi ta gefe ko kuma ya tafi da baya da baya da baya saboda shi ba zai iya sanya bayansa a inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba ka tafi wani irin karatu na daban to ire-iren waɗannan abubuwan mu rinka jin sunan annabi sallama daban ne iyalansa daban ne har Allah ma cewa ya kulla as'alukum alaihi azaran illa almawaddata fil qurba komai dai mu rinka jin annabi salama ba fa irin ordinary ba ne sunansa in an faɗa mu ji daban ne garinsa maka in an faɗa mu ji daban ne madinansa inda yake mu ji daban ne balle a faɗi wasu muhimman al'amura da suka shafe sa iyalin gidansa ne matansa ne zuriyansa ne komai nashi mu ji daban wannan fa shine fa manufan abin da imamu yake so mu ga manzon Allah sallama a cikin zuciyarmu a cikin ɓargonmu da komai Shai ibrahim ya koya mana wannan ya ce ni ya ishe na a rashe a ra'ahu A ra'ahu muhammadu ni in ce na kalli wani abu da manzan Allah ya kalla ya ishe ni kawai in je in kalli Uda ce wata ran manzan Allah ya taɓa kallon Udu. in taka maka ce wani garin manzan Allah ya taɓa taka garin nan ni ya ishe ni kawai to ya muke ji ne irin wannan Shi ne fa kullum ake so a rinka mana wannan allura ana ƙara zaburar da mu ana mana caji cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yan uwa mu dai ƙara rike annabi mu rike sunnansa mu rike shari'ansa mu rike mu bar wanda baya tare da wannan lamarin imam ya faɗa mana abu cikin hikima na ƙarshe zan faɗa wato idan ka ganka cikin soyayyar manzan Allah da irin wannan hidimar ba kai ka kawo kanka ba an kawo ka ne wanda ka ga baya yi yana can gefe an hana shi zuwa ne ba a saka shi a ciki ba ne kyauta ne aka raba aka kasa ba shi a ciki don haka kai da aka baka ka gode shi da aka rasa aka hana masa ka tausaya masa kuma abin mamaki yaro ƙarami da aka raba sweet aka hana shi shi bai samu ba sai ya gane bai samu ba sai ya kuka wancan sai bai gane bai samu ba kaga babu sharri kaman a hana ka ko baka gane an hana ka balle ka ba da an hana ka an nuna maka an hana ka to shikenan sai ka ci kana ta neman ila inda ka a baka sai ka ga mutum an hana shi kuma an hana shi ya gane an hana shi Allah madaukakin sarki ya sa a bamu kuma mu gane an ba mu ya azurta mu da godiya Allah madaukin sarki ya saka mu shek da alkhairi ni dama ba wani majalisi da zan yi kawai dai a magana ce Allah ya tabbatar da digadigan mu cikin hanyar soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama al-imam da ya taso din daga Bauchi kuma Allah ya kai shi lafiya Allah ya saka masa da dukkanin alkhairi ya kara masa lafiya ya kara masa kusanci da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya biya masa dukkanin muradinsa zahiran wa batinan da mu ma duka baki daya waɗanda suka shirya wannan majalisi Allah ya saka musu da mafificin alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi ni kan dai ɗaya daga cikin hadimansa ne kuma na shaida da cewa ina roƙon ya ci gaba da zama in zama cikin masoyansa a zuciyansa ya zan ina da bagire Allah madaukin sarki ya datar da mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin